takarda ni na ayyana ta ni na aje ta kuma ni na marabus din kuma ni na sa hannu a samanta na bar jam'iyyar rdr canji ah, wannan ita ce ma'anar wannan takarda din don ka babu wani shakku a ciki na yi marabus daga jam'iyyar rdr canji to kamar menene dalilan da ya kawo haka na rubuta dukkan dalilan a cikin wannan marabus din da kuma da wasu wanda ban rubuta ba kasan na yi bayani a wani lokaci kuma kana da tabbacin cewa an yi zaɓe a ƙasar nan mun fito daga zaɓe bari ma abin da ya wuce kafin zaɓen macen wannan wani abu ne wanda ya shafi alhaji dodo rahama kaɗai kuma allo ya ma shafi wasu sauran magoya bayan jam'iyyar yar da yar canje ɗin amma duka wannan a rufe kashi a cito amma dukan magana ya taso ne daga ranar zaɓe da aka yi a gama zaɓe ba mu ci zaɓe ba kuma kowa sayan da aka yi zaɓe ɗin mun nuna cewa zaben nan ba ya shi a cikin gaskiya ba tsakanin shugaba bazum da shugaba muhammad usman shugaba muhammad usman ya tattara takardu ya kai kotun kotun kotun kori na kasar mu ba ba shi gaskiya ba anan, sai dunguma ya tahi kotun sai da yawo Ba can kuma allo bai samu gaskiya ba kafin nan ni na ya tambaya na ce to idan mu samu gaskiya ko muka samu gaskiya me za mu yi me ya kamata mu yi saboda mu tsirar da al'ummar mu wadda take ta wahala a cikin hada-hadar siyasa yau da shekara talatin da ɗaya ba abin amsa wannan tambayar ba har aka zo na yi wasu bayanai yau da wata uku cewa idan mu tashi muka tsaya wa jam'iyyar mu ba to za a waye gari a cikin shekara uku yar da canji mu tashi mu yunkura mu ga yadda za mu wa za mu fito wannan al'amari bayan shari'a da ta fito to kowace babu amsar da aka bani ni alhaji da rahama kuma sai aka wa jam'iyyar rikon nan kashi da ina ruwa na in kuna son ku zamna in kuna son ku tafiyar ku to waɗannan abubuwa ne sai na ga zan taimaka a hallakar da magoya bayan mu a cikin wannan tahiya don bu san alƙiblar siyasar ba mun fita daga cikin wato mun fita daga cikin alƙibla da kuma manufa da aƙidar siyasar mu a cikin tafarkin tahiyar sai ya kasance ba mu ɗauki misalai manya-manyan 'yan siyasar duniya ba waɗanda suke da hikima ta tsirar da magoya bayansu daga cikin tahiyar da ake yi na siyasa ai ba a yi siyasa ba don a ci gaba da gaba ba yi siyasa ba don a ci gaba da riko a cikin zuciya ba tare da tausaya ba waɗanda suke bayan ka ba Ba kenan ni a wuri na sai naga wannan hanyar da aka ɗauka ba hanya ba ce ta tsira hanya ce ta hallaka kuma na yi bayani a kanta kuma aka ki fahimta ta akan wannan bayani ɗin to daga nan sai na ce ka gani wannan ba tafiyar da na saba yi ba ne Ba kenan guda in janye in bar waɗanda suka yarda da wannan tafiya su su bi su yi ta tafiya ne kam na yi marabus na tafi ka zance to alhaji yanzu dudu rahama ina ya koma alai dudu rahama ya koma jam'iyyar pnds tarayya wanda shugabanta a yanzu shugaba bazum muhammad ne mun ga sunan dudu rahama a cikin wato biro da aka yi a nan jihar da magaram na jam'iyyar pnds tarayya an ba ku mataimaki na biyu mai watsa labari a cikin wannan biro na jiha wannan labarin shi ma za ku iya tabbatar da shi wato biro federal ne sa ni mataimaki na biyu na mai watsa labaru kamar yadda ka ce kuma gaskiya ne a cikin jam'iyyar pendes tarayya to mun san da dudrama ya yi fice wajen kare jam'iyyar yardayar canji wajen kuma kare shugaba muhammad usman yanzu wannan karkata ko kuma wannan kariya da kuke ma irin wannan jam'iyyu da shi shugaba zai koma ne bisa kan kare jam'iyyar pendis tarayya da kuma shugaba bazum lokaci zai nuna wannan duka a yanzu ai ban na a cikin jam'iyyar PNDS tarayya din ba a yanzu ne na shige ta kuma a yanzu ne nake fahimtar irin aƙidar ta duk da na san aƙidar ta na san ta amma ba ɗanta bane a lokacin nan to tunda ita ce ita ce uwa a siyasa za mu tsaya mu ga me za a me wani wani alƙibla zan ɗauka a ciki kuma zan fahimci yadda siyasar take tafiya a cikin jam'iyyar PNDS tarayya din kar kai tsammanin ko zan yi nadama ban yi nadama ba na yi shi ne tare da cewa ni dattijo ne wanda nake tunanin abin da zan yi a rayuwa wanda kuma zai amfani zai amfani kasar mu wannan ita ce tunani na wai ba wai tunanin wani can bai faɗi wani abu a na, wanda ke da muni ko wanda ke da kyau a ni ne nai kana na gagga mafita nan insha Allah kuma ita ce mafita kuma ina fatan za mu kawo namu taimako a cikin kasar nan saboda mu tsira da kasar mu da cikin halin da ke ciki to yaya zaman dudrama masu kasance a nan gaba tare da shugaba Usman da kuma yan jami'ar RDR canji ai ban da laifi babu ban da matsala da shugaba muhammad usman illa matsala ta siyasa wadda ita ma ba matsala wacce a wuri na ban da matsala dukkan magoya bayan yar da canji illa matsala ta siyasa wadda a wuri na ita ma ba matsala wacce sai wanda ya mai da matsala za mu yi zumunci da su wanda wanda ya so mai zumunci da shi wanda kuma bai so mai zumunci da shi ba matsala sai ya yanke zumuncin kuma a zaman duniya ta tafiya tunda ai babu wani mai raye wani babu wanda ya wani muka ba da randabu a duniya muka ce mun an kafe mu ko Allah halice muka zo duniya za mu sadu da shi a wata jam'iyya mai suna yar da canji za mu yi zumunci da shi babu wanda muka yi wannan randabon da shi za kenan idan haka din ta tabbata cewa baka son zumunci da ni saboda irin gidan ba ɗaya ba oho idan ka ce kuma kana son zumunci da ni saboda kana ganin eh, akwai musulunci haɗa mu da aure da zamantakewa na rayuwa na yau da kullum wanda ba siyasa ba alhamdulillahi wato duk wadda ta tabbata ɗaya ne a wurina ne nan dai dattijan kaina ne kuma na san inda yake mini kai kuma na so sa to musa drama kusa ne a cikin jam'iyyar yardera canji a kuma tahiyar siyasa a niger shin dudu kana ganin zaka iya kasancewa kamar gishiri a cikin miya musamman a cikin jam'iyyar pendes tare a halin yanzu idan da ka koma lokaci zai nuna koma menene dai lokaci ne an dai zan zama gishiri ko aron maji a cikin lokaci zai nuna kowanne ne daga cikinsu lokaci ne ke nuna komai a yanzu dai na canza shekata na koma jam'iyyar pnds tarayya din ina jiran lokaci abinda lokaci zai bada